الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأبدو بوتن قادمات أولى من شكرة جمهورية الهجرية wanda ta yi daidai da ta ga watan a biyu ga watan biyu a shekara ta dubu biyu goma sha bakwai miladiya aikin ko ya karanta wani littafin hikbatun min at-tarikh ta ashe Uthman ibn Muhammad al za mu ta ta al-fasl awwal hadithul mu'min Umar ibn al-Khattab fi sufur wa taitaccen tarihin hadithul mu'min ila Umar ibn al-Khattab khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu na farko za mu fara da dangantakan sunan shi huwa Umar ibn al عمر بن الخطاب ابن نفيل بن نفيل ابن عبد العزى بن عبد العزى بن رياح بن رياح بن عبد الله بن عبد الله بن قبطي بن قبطي بن رزاح آه، بن عدي بن كعب ابن لؤي ابن خالد ابن فيه وطهر من قريش su duk da dangantakan sayyidina abubakar mu koma kan wajen sayyidina abubakar safi na talatin da bakwai safi na talatin da bakwai almabbatu kwallo ke nan abubakar kuje talatin da bakwai ga nasabin sayyidina abubakar دوبا سنة بن أبكر حسن عبد الله بن عثمان بن عامر بن بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة إلى ابن مرة بن كعب بن عمر كما دوبا ابن أبي بن كعب كم أبي بن كعب دمثل أبو بكر مرة بن كعب بن لؤي بن خالد بن كعب سيدنا عمر ما أبي بن لحي بن غالب بن كهب كنغا kunga suna da dangantaka da dangantaka a cikin kuma a wajen kaka na wajen na na nabiya suna da dangantaka yan uwan juna ne na jini suna kuka an gane ko zuwa da mata yin aiki na umar da ya aura a rayuwarsa farko akwai zai a cikin mas'un النبي أبو ملايكة بنت جروان نعوك أم حكيم بنت الحارث نهض أبي عاتقة بنت زيجين أبي نبيار أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب نسد أبي جليلة بنت عاصم نبط أبي قريبة بنت أبي أمية ونزلت يا أبي eh ya auri waɗansu ya kashe waɗansu ya auri wata wata ta mutu ya replacing ɗinta da ba ina fata an gane ba wai duka babban bane ya zauna da su a lokaci ɗaya mutum ya iya aure wannan ya sake ta ya aure wanda ya sake ba da tarihin shi ta ba da tarihin na ya aure a rayuwarka ba wai dole bane bakwai ɗin ne ya zauna da su har ya mutu a wannan lokacin a'a ba an gane ba. yawa mutum da a irin zamanin mu ne akwai wanda za a kanta mai mata ashirin a yanzu nan ina ba an gane ko mai mata ashirin ashirin da biyar goma ta ya aura ya kace ya aura ba kai shekara ba ya canza ya kawo wanda aikin kenan ana kawo tarihi irin matan da ya aura ai za mutum ya auri mace ta kita ya kawo ko kuma ya auri wata karatu ya auri wata a madadinta amma idan aka zo tarihi za a mata ka za ya aure da uwar ƴaƴan shi kaza da kaza da kaza da kaza an gane ko haka wanda ya samu dace sannan akwai auladu. akwai azbukur ɓangaren maza ƴaƴan shi ɓangaren maza akwai zaidu al-akbar akwai zaidu al-akbar babban zaidu da ƙaramin zaidu sai su mu a sunayen mu idan kana sani ha suna ka ɗaya Muhammadu sai ka sa Muhammadu al-Akbar Muhammadu Sani Muhammadu Salisu Sa'rahi'u Sani Salisu aika Muhammadu ne ina kai a ce wannan shine na farko wannan shine na biyu amma ta su sa Muhammadu Akbar da Muhammadu al-Akbar da Muhammadu al-Akbar da ke sawa Haka samu yaran duka Muhammadu amma wani ne Muhammadu ka ce Muhammadu Akbar wanda Muhammadu Muhammadu Hassan haka haka ina fata an gane wannan shine Zaidul Akbar da Zaidul Akbar din ke akwai Asim uku akwai Abdullah hudu akwai Abdurrahman al-Akbar akwai Abdurrahman al-Awsa akwai Abdurrahman al-Akbar akwai Abdurrahman Abdurrahman Abdurrahman al-Ashiya Abdurrahman Karami بيد الله احتياط احتياط انتم نعم زيد الافضل زيد الافضل عاصم عبد الله عبد الرحمن الاكبر عبد الرحمن الشوكه عبد الرحمن الاكبر شيخ بيت الله شيخ عياض كم مرة في الإناث؟ كيف حصلت؟ كيف مظالة صلى يا عليه وسلم؟ akwai ruqayyatu akwai akwai fatima duka ya'yan manzon mu Allah kayya akwai zainab akwai fatima to shi da aka ya sanya wa ƴaƴan suna radiyallahu anhu arbahu islamuhu tarihin musulunta shi a takaicewa ala ibnu mas'ud abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah wani ya dinda shi yace ma jinna ba mu taɓa samun a izzakan ba mu taɓa jin kan ɗaukaka da izzan ba mun shi islam umar tun lokacin da sai na umar ya yi musulunci to daga lokacin muka samu freedom da izza da ɗaukaka da mu taɓa samun izza ba ba ta gane ko to tun lokacin da sai na umar ya yi musulunta muka ji mu izza da ita hakale mu duk masu ce za su kasa musulmai a'a irin talakawa sababbin musulunta tun da umar ya shigo shi ma aka ga ya shigo suka shirya al'amar ya ba Ya ya ɓaci yaya suka taba wani da ya addinin da umar ya shigo a kuma suka gani dan dan kungiyar umar ne sai ka kuma mutum ya yi kwana yanzu zai ki tsara talakan musulmi ko zai ki tsara wani musulmi saboda bai da galibu dan su masa kai a sallar ka taba can gudun umar ne ka ji kai mutum ya yi noke ya duba ya fito Abdullahi ibn Mas'ud yake ba da abin shaida. Ina fata ko? Abin shaidan ka duba sarawahul Bukhari كتاب فضائل الصحابة bayyana الذي بين ba الصحابة باب ملاك عمر باب بيان خلل Umar. hadisi na dubu uku da ɗari shida da saba'in da hudu kitabu manaqibul ansar babu islami umar hadisi na dubu uku da ɗari takwas da uku wa aslama umaru ba'da arba'ina rajulan halittun waɗanda suka musulun musulunta je sai shi umar shi ne na kotuwa? shi a jerin sunaye wanda suka musulun musulunta na ɗaya shi ne ɗaya da wane wane sai na umar ne na arba'in da ah, arba'in da ɗaya shi da ashirata imra'atan wato bayan mata kuma ah, sun musulunta an samu mata alif wato kuma tsada ina ta an samu ko yawa wato umar shi na arba'in da ɗaya a jerin mata ba su da aka samu maza arba'in daidai da mata goma sha ɗaya suka mutum wato mutum hamsin da nawa kenan sun an haɗa maza da mata to sai na umar da zo na fitiku a har da mata wannan maza ne shi ya zo a kotu ba shi ya zo a na arba'in da ɗaya to suka riga ya shi da kenan ina fata an gani ko wannan shi a wasu shekara na umar ya musulunta tana ista bisa timina shi ita a shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shekara bayan kan annabci eh wai bayan annabci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tarihi na bayan annabci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekara shida sai da kafar ya shigo musulunci na ina fata an gane ko sai da mutum Allah ya ko hadi a maka na musulunta sai na umar aka hijira a النبي صلى الله عليه وسلم لزيتا شبمن الله الأمر ينعي شبمن الله دائما حجة بساعات عن عباس عبد الله بن عباس قال وجئ عمر على سريره wato an sauki sai yi da umar an da shi a cikin jinyan shi wasu da abu lokacin da aka madu ya fara shi da shi ya ba su sun su sun ci kuma su da ya shi a kan gadon jinya eh, wata kan nafa sai mutane su za ce yi da umar ya du'una suna cima su da Allah ya ba lafiya da sallu suna ta masa addu'o'i قبل أن يشفع kafin a kai da shi inda yake Abdullahi dan Abuja ce ina tare ina cikin waɗannan mutane. Walam ya roƙi illa rajulun wato ban tashi an kawai ba sai na jiwo kawai wani mutum kawai akirin biyan ya dafa ta faɗa ta baya. Abin ɗan tsoro kaɗan suna juyawa wa iza aliyun da na ga ina aliyu ne ta kama ala umar ya yi neman Umar rahama ya yi ma sayyidina Umar rahama abin addu'a yana neman maka sauƙin Allah da gafaran Allah da rahaman Allah da kuma kuma Allah ba shi lafiya faqala sai sayyidina Ali ya ce ma kallaka hadan ahabba ilayya an alfa min amalihi minka wallahi ya umar babu wani wanda Allah maɗaukaki sarki ya bari a doron ƙasa da nike sha'awan in mutu in gamu da Allah da irin ayyukan da irin ka ya umar ya fi ta gane ka wato wani bawan Allah da Allah ya bari a bayan ƙasa wanda yake fata ni aliyu in mutu in gamu da Allah da irin ayyukan wannan mutum irin ka umar ina fatan in mutu in da Allah ina mai irin ayyukan ka umar babu doron ƙasa da Allah ya bar mu koyi da ayyukan ku irin ka umar kuma mutu da Allah irin ayyukan ku irin ka umar ina fata an gane ko wa aimun ba na rantse da Allah in kuntu la azunnu an yas'alaka Allah ma Allah baika na rantse da Allah ina kyautata zato ina da yaki Allah zai haɗa ka da abokanka guda biyun na. manzo Allah da sayyidina Abubakar da suka gabace ka ya tsarin Allah ubangiji ya haɗa ka da su domin a raye kuna tare da kwarawa duk inda aka ci da manzo Allah za ku rinka Abubakar da kuma tsakanin su an gane ko ila kyauta ta da da izinin Allah Allah zai kauta ta da ajiban ka guda biyun nan to anni kuntu kaseeran asbuku domin a rayuwata na kan ji annabi sallallahu alaihi ya kulu yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar sai ina yake ina kullum manzon Allah in zai magana za ta ya ce na tafi ni da Abubakar kuma, na shigo ni da Abubakar kuma, na fita tare da abu da kuma. domin da kalikince su sai da abu da kuma da kina fara Allah ya Allah ya haɗa da sahibanka domin sun tafi kai ne na uku da je ya tara da kuma Allah yanda ya haɗa su a duniya a dunkule su uku da a kuma a makwancin su a kamar buran su uku da haɗa a binne su kuma aka ba su tashi janna tare cikin Allah Allah kun ya ka mu da su Ubaidu ko alalolin Sayyidina Umar na a wani ɗan shi cikin waɗannan fatakurai ne duka fatakurai ne kuma Allah ya haɗa manzon Allah tare da su a rayuwarsa duk inda yake da su mutu kuma Allah ya haɗa su da shi a wajen kwanciya a kubarin su kuma Allah zai kuma da cikin wajen kiyama wannan hankali masu karɓa Bayilu da falalolin Umar yana da falaloli masu cikin yawa ga sunan har hudu a cikin suka kawo. Allah ta an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairata Allah ubangiji ya kane shi yake rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah ta zuwa ga ya wato a cikin ma'aikatanku da cikin al'umma da suka gabace ku akwai waɗanda ake maganan su na alkhairi da ciki in ya kunci ummati ahad in dai har akwai mutum ɗaya cikin al'umma ta ire-iren waɗannan mutanen to fa inna hu umar yanzu Allah sai yake to umar ne umar ne ta an gane maganar ki ta kai ko ina darajar ki da abin shi حديث نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال abin kurera da Allah ubangiji da shi ya ce innama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam? wata ana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iz qala da manzo Allah ku ce da shi mutu bainama ana na'imun manzo Allah sallallahu alaihi rana kina cikin bacci ra'aytu ni fi jannati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na gani a cikin aljanna ina cikin aljanna ina tawaji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci yake yake tafiya maratu sai na ga wata mace irin ku ni din nan cikin aljanna ta tawadda'u tana alwala ila jani akli a jikin kuɗi ma ke cikin mai alfarma irin da ba da dan manyan sarakuna da masu daraja ko su suka tambayi mala'ika kuma man hada alqas ba wannan palestine na waye ne wannan fada suka gidan su waye ne haka kanu sai suka ci mun likumara na umar ne yawa da na ga wannan matan tana jiki na to sai zakarto khairatahu na tuna kishin umar kallaitu mudina hina sai na suka kishin umar kada ta an kallon mai ko kishin sa kishin iyali ci yace aka ce mun Umar in ji manzo Allah da mun ne haka sai kishin Umar ya ba mu da makamantan manzo Allah yana ba su labari har da Umar din ya Umar sai Umar ya fashe da kofa, kuka yace wa kana yace habba ya Rasulullah a alaika ya Rasulullah shi ma zan yi wannan kishin kai ba kai zai kai ba zai ba ya Rasulullah ya fara zan maki ki da ya abu na ya Rasulullah ko ku kishin da uku ya kalla umar ya rasulullah shi zan yi wa ya rasulullah sai na umar ya fara da kuka ina fata an gani Allah ubangiji ya da shi Ba kuma dan aljanna ne ba san kama an ba shi an mai alhiji tun da shi na'am hadisi na uku an ana ijma'i radiyallahu anhu hadisin ana tsammani ku ne Allah ko an san guda biyun duka Abu Hurairah ne ya rawaito su wannan da hukun da zai kayyace mana falalan Umar hadisi ne da ya zama da kuma tabi'in manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hujjan ya hau saman dutse uhudu da shi kawa wa abu bakrin da abu bakar su hukunsu hukumar da hukunsu usmanu da dafa bihin dutsen uhudu da ya jirgiza da su ya kada فقال لك ما قال اثبت انت يا اثبت خير انت يا انما عليك نبي وصديق وشهيدان kan waɗanda suke kan kafiyan annabi ne da siddi shahidai guda su ba abubakar ne siddi umar kuma shahidan ne da shi mutuwan shahada su an kasu su da an ga'in ko to da ba su da muke fatan Allah wani ya haɗa da su wa man yuti Allah wa rasulahu ulaika ma alladhina Allah min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin muke fatan a samu a hasuna ulaika rafiqan ta aka ware abu umar da Usman da ake shuhada cikin bayan da ke kan Allah ta sallar duk abuwan wanda ya kai cikin abubakar ba ya zo da su kai bayan an ba da ma sai su kai da abubakar da cikin zamani ko iman Allah ta sallar ya rasu yake da za a auna imanin musulman duniya a wannan lokacin a kasu a tsele a ɗaukar abubakar sai a sa a tsele sai na abubakar yarin yi wa'aikar to shi sa aka ba shi ran shi bayan manzon Allah sauran kuma aka ba su shahidai dukan sai salihina ina fata an gane ko ga wannan falala na hudu an sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas da ubangi yarda shi kala yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kihan kihan يا ابن القرآن والذي نفسي بيده ومن يتي kan ihun din na wata kalma ce ta wanda ake fahimta ta jawo hankali mutane don su saurari kamar ka ce kamar ka ce haɓa kuma ibinin kasa kuma alladhi nafsi bi na cikin mutum da Allah da rai raina ke har muka ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam iyaka shaytanu wallahi shay'an baya hada haɗa hanya ɗaya da kuma kam matakan ko hanya tana tafiya to shaytan in ya samo hanya da hauka illa falaka hajjar tsira sai shaytan ya sake hanyar da ka biyo ya laɗe ya kama ku hanya sai ya canja ka kai da shaytan da ya kuma hanya ta ba zai kuma Allah ya bada sai da haka sayyidina na umarni. shi ya kama wannan hanyar da shi akwai shekani a kan hanya ko lafewa shi ya gudu ya bar inda kuma shi ke canza wata hanya can da shi wata can an ga iko ala taba ganin ka kan wata hanya tana tafiya shi ma yana hanyar ba fa illa ka fajjan sai ya bar wannan hanyar da kake kai ya kama wata ya canja hanya wanda ke kuma wuya shi yasa akwai shekarar da ɗan shi'a suka zo hajji to za ku shiga ta shi'a din nan ko a masallacin yanzu Allah ta shi'a ko wanda take kallon shi'a daga babul sai shi'a salam salam ake shiga in za a yi jirgin manzo Allah a fitar da abul baki sai wani dan shi'a sai ya zo sai shi shi'a da shiga ta wannan kofa aka yi bai shiwa yake a akwai umar a kwance a wajen sai da na tare annabi ya yi gaske da ce dama shaidani baya bi ta hanyar umar yake annabi sassala ya yi gaske bai bi a raye ba haka baya mutu ma shaidani ba baya bi suna fatan kun kashe ko a wani da sayyidina umar kare da gare shi ta inda za ku gane wannan din na sayyidina umar yake da jama'a Allah ranar sallah yan mata suna kiɗa suna kiɗa suna wasan su suna kaza sai dina umar na lekowa suna jin takun sai dina umar da zai aka arka sun kiɗa sai dina umar Turu ake, amma sai da abakar da ya shigo suka shigan ya musu faɗa ya musu faɗa ta shiga suka suka tattara ta suka sai annabi ke karfi yau rana mun murna su ne kan zai amma sai da umar ne an ba wai ta kafirci ake ji daga kanka ta an an arku an bai sai yawa ina fa masallaci gaban manzo Allah in ta wata sahabbai kan waɗansu kan su a kan sai da umar yake yana cikin maganar da wani sai in sai dina umar ba ya nan ba a yi in sai dina umar yana nan akwai gida na manzo Allah yana ba da darar suna zanda da wani a tsaye suna ta can suke kai na zuwa wata tsakuwa kawai a kai na ƙasa haka sai na wani da na gomar Allah yana karatu kana cikin ina fata an gani da yana da wata budala na ladabtar da mutum zai abin nan in cikin a za ina fata an gane kowa shiga cikin shi yake shi yasa yana musuluntan nan ma malam yana musulunta da yake yau ya yau da ana kabar a cikin musulmai suna sai kuma ya kudai sha mu shirka ko ya gudu ya kau mara ya kau tafiya yana kuka iya ga umar ya ya sula da ya koma sai dai rufe kofa yana kalle kawa ta wata sunna sunna to haka Allah shi ya yi shi radiyallahu anhu wa ardahu abu na gaba ta ci Umar Umarul Mulham al-ilham Allah shi ya yi wa sayyidina Umar ilhama ilhama shine abu mai kuma shi ba wahayi ba Allah in ya je jeho mai tunanin abu a zuciya ya fice shi da aya ta sauka ta yi support yadda da aya ta sauka ta kuma bayan ko ana wani abu ne aka zo aka nemi ra'ayin umar ya ba da shawara to sai ka ga an ji goma da wata irin shawara a zuciya ya fice ka ana tashi sai ka ga aya ta sauka an ji ma ta ta yi mutum a kan abin da ya faɗaɗe wannan ya fito a zaman misalai guda ko a takaici ko cewa kamar yadda malamin ya faɗa قال عمر kuma da ده حقيقة يكي وافقت ربي في ثلاث na dace da ayoyin ubangiji na cikin abubuwan guda uku ta kunshi ya rasulallah akwai wata rana da sun zo na karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a du'a mata dace la takabna in makan ibrahim musalla ni ina da ya rasul ina da shawara da mu ɗaukan bayan mukamu Ibrahim inna in kai yi farke, a zo bayan mukamu Ibrahim inna a cikin sallah da ba a yi sun shiga kuma sai su je suke ina gani ina ba da tara da da yana da kyau in an yi tawafi a rika sallah bayan mukamu Ibrahim ce ba ina barin wasu ce aya da kawar ta zo min makamu Ibrahima musamman Allah ya ce wa annabi ku rika rikan bayan mukamu Ibrahima kuna sallah ya dace ina hada sai aya ta farko tabbatar da abu suratul baqara aya ta biyar. sai da biyu wa ayatul hiza ayin nan ta hiza sai ina umar ne ya kawo shawara yake kuntu na zo na tarar da manzo Allah na ce ya Rasulullahi ya kai manzo Allah law amarta ni ta aka an ya tajiba ni gaskiya ina da shawara da ka umma matan ka da ka ka hijabi sun ka sa hijabi kafin fa a saukar da ayan hijabi innahu yukallimuhunna al-jahu wal fadi domin kowa yana ma kuma ta magana akwai fajirai akwai na kirki akwai na kirki sai su ga ya ta sun shiga suna musu matan matayen manzon mu kaman gaddawan mutum ce matan malam malamin mu ne su kashi da mutum su kawa. sai da wani ce ni a gani akwai na kirki akwai na rafi a ya kamata a rika ta a rika tangance su tsakanin su da maza ba kowane su kan zai ta shigan musu ba yana faɗa kawai فنزلت آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يحيين عليهن من جلابيبهن sannan kuma Allah kuwa ya zama altumuhunna mata alquluhunna min wara'i duk da za ku nemi wajen mutum Allah ko tambaya ta bayan kofa ku tsaya a kofar gida ba shiga daga yanzu sai za su fita tunkata da matan musulmi ma duka to kaga wannan muwafaqa ne yana faɗa sai aya ta sauka na uku فاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فلما الله sun haɗu saboda tsarin kishi da mata zai wannan ta wannan ta wannan manzo Allah suka manzo Allah ya ya ya kaurace su ya kaurace musu kawai ya je ya ya bar ya je ya huta na wata daya har ya hau dan wani gidan saman shi Malam ya faɗa mana ya faɗa mana da shi a lecture sheikh da su alhaji sai da ya zo nan ina fatan an gane ko ya yi kwana a cikin da tara ya dawo kuma suna cewa oh, ya dawo wanda ya wata Ya sai an kana a cikin da tara ma wata ka irin wannan ce sai ina abin ya tashi haushi فقلت لهم ترى محمد ضعيف دون ايه موت وتا سيدنا عمر يحكي idan Allah za ku haɗu da ta wai ku ta waye kun matsa ku kaza har kun Allah ya je ya kaurace ya su muku na wata karfa ku ina tabbatar muku in ubangiji shi ya ga dama in wallaka kunna idan har manzon Allah ya tafe ku ya sake ku an yi kilahu kaira khairan kunna Allah ya musanya masa da waɗansu matan wanda suka yi ku alƙali. in kuna takama ku zuwa ne ko muhtanakin muhtanakin ko ne ayan ma ai kan dila sunna ne ne azwaj khairan muslimatin muslimatin sa'ihatin min a'abdatin sayyihatin karan Allah ta kama ku zaurawa ne to Allah shi suka da haka sai baki da suka fi ku ina na aiki eh, kamar ke su ruwa ta aure ki to an kara ya ba shi ɗan matan ya ba shi zaurawa suka fi ku daraja Ko shi ya Umar yana ayan ayan wannan kawai sai ayan ta sauka exactly yadda ya je kalmomin شيعته ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنا مسلمات لا آية سورة التحريم آية sun ga umar Allah ya masa ilhama ilhama ita ce zuciyarsa sai ya ce a ta? kaza kuma ilhama ta ce kuna zaune ne zuciyarsa ta ce kaiwa ne kun san wani abu mu bar mu tashi mu bar man jikina bai bani ba wata ilhama ta zo jiki na bai bani ba ana tashi wani da wani abu ya faru a wannan wajen kina suke danan suke kila suke kana suke to kun ji ko tun da na zauna jiki na bai bani ba ina fata alƙali ko kuna wani abu kuna ne wata yake kasa ne eh. wannan jiki sai an mace bar wannan bar wannan ka fi wancan kana saya kana jin kuma sai ka ji wancan aikar ciki wannan shi ne wallahi ma mala ta buka ta da mutum na ne ina gode ma wani ilhama ko irin wannan abu ba wahayi bane amma Allah ya kan hanyar irin wannan aktivita ta wadansu bayinsa ina fata an gani to shi na umar Allah ya maka irin wannan kofi a ishaq umar shahadar umar قتل عمر أمير المؤمنين على يد أبي لؤلؤة المجوسي سيدنا عمر أمير المؤمنين آتهن أبي لؤلؤة المجوسي حيث طعنه أتعنيا صوتي حركة الوقع wa huwa yusalli yana yin sallar al-fajr fil nas yana jagorantar mutane sallar safin al-fajr sa'anataini wato a cikin suka biyu ya mata bi khanjarin masmumin da wani irin khanjar shine wuka wanda ake yi kotun da take nan ciki nan ta suka ta haka haka kuma sai da aka sanya ma wukan Jafi dafi sosai da in ya samu kwantar da biyu bai ya isa so suka biyu ya yi su a sosai na umar a kasa sosai Allah Ubangiji ya karɓi shahadar sa. Kala Umar, yayin da shi wannan cin aka zo da rifika a malam, to ina ji da sace sahabai in ban manta ba uku zuwa shida, in ba uku ba shida na manta tarihi. guri wajen adadin wanda ya kashe da sauri ya kashe shi ma umar da yana cikin jini wannan raɗin guba ta rari ke ta yayin da aka kawo masa labarin wanda ya kashe shi قال سيدنا عمر الحمد لله na gode wa Allahn da allazi lam yaj'al qatili muflisa na gode wa Allahn da ya sanya makashi na ba musulmi yuhajjuni in Allah bi sajadi sajadaha wanda inda musulmi ne to ya zai iya kafa hujja da wata sujjidar da sai Allah ya da ita saboda musulmi wata kila sai na Umar ya ce wata kila idan musulmi ne to akwai wata sujjadar da yawa Allah Allah ya yarda da shi ya yasa wannan abu amma tun da dama ba ya ne kafiri ne to gara shi dama su suka fi kusa da kusokin zunubai ta ya gode wa Allah ne tsaban kishi da kaunar ɗan uwan shi musulmi saboda nauyi da bala'in da ya kashe musulmi ballanta na makalifan manzon Allah irin ma Umar yake na gode wa Allah da bai dora wannan bala'i da nauyin nan ga ɗan na musulmi ba Ina fata an gane wannan a shi abin da ya shafi a tsaye na umar kuma ga shi muna gama daidai wannan kwakar a kira sallah al'amura su kwani nan irin manya-manyan event manya-manyan abubuwan da suka faru a kwanista za mu fara da su a kwaki mai zuwa musamman ma mawuki haƙin kadisiyya yaƙin za mu ji shi da kasantaka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu mun amince da kamar sayyidina Umar mun ji adadin matansa mun ji adadin ta'yansa matan da matan mun ji musuluntan shi mun ji falalolin Umar mun ji yadda Allah ya masa rayuwa ta ilhama mun ji kuma daga karshe yadda ya mutuwa shahada waɗannan su sai mu a yau insha Allah mai zuwa ba a shiga ya tsaya sai a ɗauka abincin yanzu ranar laraba na za mu tafi yakin kajikiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ku fatan Allah ubangiji ya mana albarka da yarda da waɗannan bayi na da ya ƙara yarda a gare su Allah wanda ya sanya masu ƙoƙari kuɗi su da matsansu da sifantuwa da ɗabi'antuwa da ɗabi'unsu kuma Allah ubangiji ya haɗa mu da su a gobe kiyama wajen zama ɗaya a cikin aljanna ke sa kauna da soyayya da muke nuna musu Allahumma amin subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh